idan wannan dabba za ka yi kai da iyalanka ne to yanzu hukuncin laye ya hau kanka kai da iyalanka wannan watan da aka shigo na watan zulhijja to ba za ka yi aski ba ba za ka yi yankan kumba ba haka matakka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika haka duk 'ya'yan gidan matukar wannan layya za ta shafe su gaba daya har sai an yanka wannan dabba ta layya